Gwamnatin jihar Edo da ke yankin Niger Delta ta sanar da cewar ta ba da umarnin kama wasu sarakunan gargajiya biyu a jihar ta Edo da ake zargi da hannu kan harin jirgin ƙasa da ya afko a tashar jiragen ƙasa da ke birnin Benin na jihar ta Edo ranar bakwai ga watan Janairu na shekarar da muke ciki ta 2023 wanda harin ya yi sanadiyar sace akalla mutane ashirin da kuma jikkata wasu da dama in je gwamnatin jihar ta Edo. Musa Chris Nahi Kyare shine kwamishinan sadarwa a jihar ta Edo. Well, Yana cewa ne gwamnatin jihar Edo ta ba da sanarwar kama wasu da ake zargi su su biyar da wasu sarakunan gargajiya guda biyu kuma an zarge su ne da hannu akan harin jirgin kasan nan na jihar Edo kuma zuwa yanzu ina so in tabbatar maka da cewar jami'an tsaro na ci gaba da gudanar da bincike domin dai ganin cewa an gurfanar da su a gaban kuli'a. 'Yan asalin jihar ta Edo dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan lamarin. Uh, ya ce abin muka sani waɗanda aka kama da hannu a harin jirgin ƙasa akwai hakimai guda biyu da kuma wasu makiyaya da dama dama dai gwamnan jihar ta Edo gudiyan Obasaki, ya riga ya ba da umarnin cewa kada sarakunan gargajiya su kuskura bayan da faruwar haka an shiga wani yanayi gwamna ya buƙaci ce sarakunan gargajiya da su yi bayanin saba ma da suka riga suka yi kuma hakan babu wani dalili saboda haka gwamnan ya umarci hukumomin tsaro da su kama waɗanda ake zargi. Rundunar 'yan sandan jihar ta Edo dai ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce tana rike da mutane da dama. DSP Chidi Nwobuzu shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Edo ya ce. it the victims have been rescued. Yana cewa ne ina son in uh, shaida maka cewar dukkanin waɗanda aka ceto ba abin da ya same su kuma muna ci gaba da gudanar da bincike uh, domin ban kaɗo uh, abin da ya faru. Muna rike da mutane da dama kuma da zarar mun gama bincike za mu gurfanar da su a gaban kuli'a. Bayanai dai daga jihar Rivers da ke makwabtaka da jihar Edo ɗin na nuna cewa wani abu mai fashewa ya fashe a yayin da ake gudanar da wani yakin neman zaɓe na jam'iyyar apc mai mulkin najeriya inda rahotanni suka nunar cewa mutane da dama sun jikkata rundunar 'yan sandan jihar dai ta tabbatar da faruwar lamarin lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya